صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله tabbata da Allah madawacin sarki mai kowa mai komai ya sake ba mu damar halarcewa wannan waje tarin albarka a wannan yini na shida ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka fi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ala ya sa mu kasance daga cikin bayan haka da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da dayin da muka dasa aya cikin tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma cikin surat yunus fadin Allah tabaraka wa ala, wa ya'buduna min dunillah a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاء الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب الله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله تبارك وتعالى yana cewa wa ya'buduna min dunillahi ma ya yadurruhum wa daga cikin abubuwan da suke yi wadda shi ya sa a lokacin da aka karanto masu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suna yin jidali da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga inda suke shigowa daban inda suke fitowa daban yau suna da wannan kalan kalubalen gobe suna da wani kalan daban duk waɗannan abubuwan uzuri suke neman wa kawunansu domin ba su san su kaɗaita Allah da ibada wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'u suna bautawa baitin Allah abinda la yadurruhum ba zai iya cutar da su ba wala yanfa'uhum ba zai iya amfanar da su ba wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah sa'annan suna cewa waɗannan allolin da suke bautawa wai su ne masu cetonsu a wajen Allah hankali ma zai ɗauka abin da suke yin shirka da shi ba wai wayannan abubuwan su ne za su ceci su a wajen Allah kaga kenan sun san da kasancewar Allah ba eh, sun san akwai Allah duk da su ba za a bauta wa Allah shi kaɗai ba. Akwai waɗansu goma bayan Allah, su ma'in aliha suke cewa, akwai alloli banda Allah da suka gani. Sai su dinga cewa waɗannan su ne za su cece mu a wajen Allah. Ƙwayi, me yasa kuke tunanin sun san akwai Allah in ka karanta ayoyi da dama wala in sa'alta wala in sa'alta wala in sa'alta Allah ya ce da za ka tambaye su za su ce la yaqulunna ba za su da kuwa ma su ce lallai Allah ne shi ya halitta tambayi da kasai da abubuwan da ke ciki shi ya halitta mutane shi ya yi kaza in ka bujiro musu da tambayoyi za su ce mata duk wanda mun yarda Allah ya halitta amma kuma Allah ne ba za su kaɗai zaki da ibada ba me yasa suke tunanin wayannan allolin za su cece su a gaban Allah wannan tunanin yana da tushe a domin asalin waɗannan gumakan hotuna ne na mutanen kirki daga nan aka fara shi yasa shari'ar musulunci ya tsananta hukunci akan mu'amala da hoto domin mafarar shirka ne daga nan ya har asali mutanen kirki ne kamar yadda ke san waɗansu a yau suke girmama abin da suke cewa waliyai har ya kai ga waɗansu ma suna faɗawa ɗaya irin shirkar da mutanen farko suka faɗa ko kuma shirka da ya bishi barani. suna ne na mutanen kirki suka zana dalilin da ya sa suka zana na hotunan wai kar mu manta da mutanen nan a dangantunawa da mutane ne waɗanda mutane ne salihai sun yi rayuwa sun koma ga Allah idan haka bari mu zana hotunansu domin kar mu manta da su can ana nan ana nan waɗanda suka zana hotunan nan da manufar cewa a dinga da mutanen kirki suka zo suka shuɗe, suka yi ɗaya suka yi cikoki suka zo aka yi ta shuɗewa aka yi ta shuɗewa har ke ɗan ya zo ya raya masu cewa ai waɗannan mutanen ku kuna da kazanta da datti a cikin ba ku isa ku dinga kiran Allah kai tsaye ba ku mutane ne masu sako da yawa bai kamata ku dinga kiran Allah kai tsaye ba da haka ku dinga kiran Allah amma ta hanyar wa waɗannan mutanen su ne za su kusanto da ku zuwa ga Allah daga nan tadrijiyar da sannu da sannu har aka dawo kai tsaye mutanen nan ne ma ake mene ake bautawa shi ne ma'anan wayannan mutanen ana ganin aisa da ne suna da kusanci da Allah na haka su suna bauta wa mutanen nan mutanen nan kuma za su cece su ranar tashin alƙiyama Allah ta tabaraka wa ta'ala yace قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض wannan zancen da kuka kawo na cewa abubuwan da kuke yin shirka da shi su ne kuma za su cece ku a wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala shin kuna son ku sanar da Allah ne wani abin da Allah bai sani ba a cikin sammai da kasa wannan zancen da kuka kawo kuna son ku nuna kun fi Allah sani kenan Allah ya aiko manzo yace ku kaɗaita shi da ibada kun ci bin wannan manzon ba ku yi imani da Allah kun kaɗaita Allah da ibada ba kun ci gaba da bautawa abubuwan da ba su cutarwa kuma ba su amfanarwa kuma ku ce waɗannan abubuwan su za su cece ku kenan kuna son ku sanar da Allah abin da bai sani ba kenan a cikin sammai da kasa yake subhana farki ya tabbata da Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ya karkata daga a danganta mai jahilcin wani abu babu wani abu da Allah tabaraka ta'ala yake koyuwa a gare shi Allah tabaraka shi ne ya san komai yana da ilimin farko yana da ilimin karshe subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata da Allah kuma Allah ya ɗaukaka daga wannan abin da suke yi na shirka game da abin da suka kasance suna aikatawa na shirka na bauta wa koma bayan Allah kamar yadda muka faɗa muka ce shirka shi ne zalunci mafi girma zalunci mafi girma walillahi masalul a'la a cikin harkar duniya harkar duniya ba ka jin labarin ana koran 'yan siyasa suna koran wayansu daga fatin ɗinsu domin sun yi wani abin da ake cewa ne antifati wani shiririta ba wani harka na shiririta na neman duniya na tsakanin mutane mutum yana da kishin kai ɗan fatin nina ne ya za a yi ka je ka marawa wa'ancan baya mutum kenan ba abin da mutum bai yaddan wa kanki ba shi yake wa Allah ta yi walillahi matsalul a'la mutane a karan kansu suna da kishin a ce mutane waɗansu mutane suna karkashin su ne waɗannan mutanen da suke karkashin su din kuma ba su masu biyayya suna wa wani biyayya sai da shi ana cewa aiwa ne a mahalicci ne ya za ka ce kana tare da ni kuma a ce kana yin tsara kaza da wa'ani wadda biya su ba ɗaya bane da wannan mutane ba ke nan misali ke nan wai a tsakanin wa a tsakanin mutane shi yasa shirka ya zama zalunci mafi girma shi yasa shirka ya zama zunubi ɗaya tilo wadda idan mutum ya mutu yana yin sa Allah ba zai waiwaye shi da rahma ba kare duk wani abin da aka ce maka ne in ka je ka hadu da Allah kana aikata wannan abin Allah ba zai rahace ka ba har abada mana kai ka riga ka yanke tsammani daga rahmar Allah mutum zai dagwama a wuta kenan Allah ya kare mutumin karshe wanda zai shigo aljanna manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labarin shine wannan mutumin da zai zai ta roƙon Allah ya Allah a fitar da ni ni kawai a fitar da ni daga wutar nan kawai shikenan idan aka fitar da ni daga wuta ba zai sake neman wani abu ba shi wannan shi ne wanda yake da misfaru zarra na imani mafi karancin abin da za su iya tsawarawa na imani yake tare da shi amma babu shirka bai yi shirka ba shi ne mutumin karshe da zai fito daga cikin wuta amma mutumin da ya haɗu da Allah da shirka zai dawwama a wuta babu ranar fitowa a ranar da za a kawo bayan an yi hukunci mutanen da za su ga aljanna sun shiga mutanen da za su shiga wuta sun shiga Allah ya kare za a kawo mutuwa alamatnin bainal jannati wan nar abin da ake cewa mutuwa nan da dukkan mu za mu dandana sai a kawo shi a wani waje tsakanin aljanna da wuta sai sai wani mai shela ya yi shela ya ce ya ahlal janna khuludun bala maut ya kuma abota aljanna ku dawwama daga yau ba mu mutuwa hakan nan za a kira ma abota wuta ya a'lanna li khuludun wala maut ya kuma abota wuta ku dawwama daga yau ba mu mutuwa sa'annan a yanka mutuwa mutane za su yi ta rayuwa har abada waɗanda suke aljanna suna aljanna waɗanda suke wuta suna wuta waɗanda za su dawwama a wutar nan su ne waɗanda suka ci imani da Allah suka yi ta kiran wani wadda ba Allah ba sa'an nan muka yi faɗi kullum cewa shirkan nan ba dole ba ne sai mutum ya ajiye gunki yake mai sujjada ba Allah da kuma tara ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane za su ce sun yi imani da Allah amma kuma za su ka suna yin me suna yin shirka Sheikh Muhammad, Dr. Muhammad Al-Arifi a cikin wani littafi ya kawo labarin waɗansu mutane. Waɗansu mutane biyu. Abokanan juna suna zaune ba su da aiki. Shi yasa abin da ake cewa alfarar bai da kyau. Ma'ana ka zanto aidun shi yasa za ka ga mutum da ba san shi da shaye-shaye ba ya shiga da shaye-shaye ya an cewa yana kawar da tunani ko tun da eh, eh, dole ya kawar da tunani tun da zai haukatar da kai ne a in ka haukaci ka ga da zai yana aiki ko za ka dinga abubuwa ne irin wanda ya bambanta da ɗan mutane da suke nawa sai ga mutum yana slow slow abubuwa haka to ce zai wuce ce ya ce ah, dobu sallama wa dobu sallama wai yaro ya fi shi guda mutum yana magana a hankali sai ta dauka na tsuwa ne a'a auka auka ke ke kwankwasa kwakwalwarsa kaɗan kaɗan domin abubuwan da yake yake sha duk aikin nan yana jawowa wannan rashin aikin yi yana sa tunani sun ta fara tunanin wa'insu abubuwa abubuwan da bai kamata ba har ka fara tunani shi Allah tunanin Allah tunanin aljanna hanya Allah ta fa akwai ina kuwa hanya hanya shi zan yayi ta tunanin ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutum wani hadisi yake duk lokacin da mutum tunaninsa ya fara zuwa kamar kamar na mutumin da ba musulmi ba yake yake to mutum ya dinga jaddada kalmar shahada duk waɗannan abubuwan shari'ar musulunci ta karantar da kuma ta ba mu mafita gare da su wannan mutane biyu ba su da aiki ne kullum su zauna su zo su yi hira kamar yadda ake yi za ka ga wayansu mutane ba su da aiki ne za su zauna suna da wani waje da ake kiwo majalisa nan za su haɗu da safe tun da safe har da yamma suna zaune wanda ya shiga da wanda ya fita da kallon motar da wani yake hawa da abubuwa duk abin da suke observing kenan to yadda mutane biyu ɗin wataran sai suka ce kai tun da ba mu da abin da muke yi wani fili ne kamar round about haka sai suka yi shawara suka ce kai bari mu yi wa mutane ƙaryar cewa akwai wani waliyin Allah da aka saka binnewa a nan su ne ba suka je suka nemi location kuma suka je ƙaryar cewa an taɓa binne wani waliyin Allah a wajen Don haka mutane waje ne da ya kamata a dinga zuwa ana neman albarka kuma ana biyan kaga sun samu hanyar kuɗin shigowa ko kuma wannan na abubuwan da mutane suke farnaka dukiyarsu a kan shi a yau suka fara wannan da kaɗan da kaɗan ta duk wani abin da harkar shi ne yana samun rawa da wuri za ka ga yanzu nan ya bunkasa za ka yanzu nan an taru a wajen da kaɗan da kaɗan mutane na zuwa mutane na zuwa mutane na zuwa ana kawata wajen suna ba da kuɗi su ne a matsayin mutane da suke hidimta wajen a ba su kuɗi a ba su sadaka ana zuwa a shindi kasan wajen ana neman waraka mutum zai je shindi kasa zai kada ruwa ya sha akwai wajen da na sani da tifa mutane suna gani ba tifa za a kawo zai jibga kasa wajen amma kafin wa rana an gama kwashe kasa abin na bunkasa har labari ya yaro har zuwa da ake yi daga garura masu nisa wai akwai wani walikin Allah da aka binne a wajen malamin sai ke cewa har ya kai ga cewa wata ran wayannan mutane biyu din sai suka tuntubi jina suka ce wani hanya ba da ba da gaske akwai wani waliyi a wajen bakwa wato su karantar su sun fara shakkar sun fara shakkar cewa karyar da suka yi hanya babu waliyin domin yadda abin ya zo ya samu karbuwa ya samu karfafa mutane suka dawo wannan wajen babu kowa a wajen ko ko mutan kare ba su binne a wajen balle waje amma kuma mutane sun dawo raja'in su akan wannan babin addu'a da neman biyan bukata shine ɗaya daga cikin mafi girman babin da mutane suke fadawa cikin mai shirka akan harka ta duniya wadda za ka je ta samu wannan abin idan rita mafi kololon abin da za ka yi a wajen shi ne retirement fees ɗinka ya zo ka bar wajen shi kenan in Allah ya jinkirta ka ranka ya kai ma kenan ɗayan biyu ne dama al'amarin duniyan nan in ma kana da rai kana ci kana gani Allah ya kwashe a hannunka ko kuwa a'a kana abin na hannunka Allah ya ɗauke ka ya raba ka da abin to idan ka domin tsara duniya za ka yi ka kawo kaza za a yi yanka za a yi waye za a yi waye duk lokacin da ka ji an ambaci yanka yankan nan da kwashi takalmin da ka domin abubuwa ne wadda mafi yawan lokuta kashi casa'in da tara da tara abubuwa ne wadda al'addan suke menene suke suke ne shi yasa shirka ya kamata mutum kullum ya nemi tsari Allah ta bari wata tara daga faɗawa cikinta. Allah ta bari wata tara cewa ma kana nasu illa ummatan wahida. Wa ma kana nasu إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله تبارك وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا متى بس su kasance ba الأمة al'umma ɗaya faktalaf sa'annan suka aka ce abin da ake nufi da al'umma ɗaya nan mutane gabaki ɗayansu an yi zamanin da mutane gabaki ɗayansu akan tauhidi ba za ka samu wani ana ce mai musulmi ba wani ana ce mai kafiri ba mutane gabaki ɗayansu akan kaɗai da Allah suke suna kan addinin musulunci domin ai addinin musulunci shine an addinin Allah ba taɓa yin wani addini a doron kasa da Allah ya yarda da shi ba face musulunci addinin annabawa ga baki ɗayansu da manzanni ne musulunci to musuluncin nan shi mutane da baki ɗayansu suke yi babu saɓani suna da Allah tabaraka wa ta'ala fahtalafu daga baya saɓani ya zo ya shiga tsakaninsu ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر سوى كان بين آدم ونوح عشر عشرة قرون فكان النبي آدم عليه الصلاة والسلام ذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أقيت قرني قوما شكرا نوشنا قرني تيا شكرا تاريخ shekara dubu ɗaya tsakanin annabi Adam da annabi Nuh kulluhum ala islam kulluhum ala islam inji Ibn Abbas dukkan su akan musulunci suke ثم وقع الاختلاف بين الناس فأنا تجبايا ساقاني يشكر سكان متاني وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان bayan aka aka fara bautawa gumaka da abubuwan da ake dangantawa allantaka bayan Allah. فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحجته البالغة وبراهينه الكاملة الله تبارك وتعالى bayan haka ya turo manzanni da ayoyi bayyanannu da hujjoji masu karfi domin mutane su dawo ga kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala ya'laka man halaka an bayyana, wa yahya man hayya an bayyana. domin duk wanda zai hallaka ya zanto ya hallaka ne bayan bayani ya zo a gare shi wanda kuma ya rayu zai rayu ne akan menene akan hujja da bayani Allah tabaraka wa ta'ala yake walaula kalimatun sarrafat min rabbik da ba wata kalma da ta gabata daga wajen ubangijinta ba malama suka ce wata kalma ce alkawarin Allah cewa ba zai azabtar da mutane ba sai bayan ya tsayar da hujja a kansu Yata ranar dakin alkiyama mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da su baki ɗayan su babu wanda yake da hujja akan Allah shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu hankali muna ya bambancewa tsakanin abubuwa da suke da kyau da mara kyau yanzu idan mutum mai hankali yana son ya sha ruwa zai sha ruwa mai tsafta ba zai je ce ina jin kishin ruwa ya je sha ruwan wata ba shi yasa so da yawa shi yasa a hankalin shi ne manatu tashriya. duk lokacin da mutum ya ya rasa hankalinsa an dage shari'a daga gare shi ba za a tambaye za a daina tambayarsa za a daina tambayarsa shi yasa aka haramta mutum ya yi amfani da duk wani abin da zai shafi ne zai shafi hankalinsa domin da hankalin nan Allah tabaraka wa ta'ala yace mukhatabar ta da shi zai iya gane zai ga gaskiya zai ga ƙarya yana da zaɓin ya zaɓi ƙarya ko ko ya zaɓi gaskiya sa'annan kalmar Allah da ya sanya wa mutane ajal ajal ma'adud Allah tabaraka wa ta'ala ya riga sanya lokacin da zai wato shafe duniyan nan gaba ki daya da ba dan wannan kalmar ba la ya bainahum fi ma kanu fihi yastalifu da an yi hukunci na gaggawa a tsakanin mutane Gane da wannan abin da suke suka kasance suna sabani me ake nufi da hukunci a wajen nan mana da Allah tabaraka wa ta'ala ya hallakar da kafirai waɗanda za su ragu a bayan ƙasa za su kasance mominai ne zalla da wannan za a tantance zuwa ne ne suke kan shirya kuma zuwa ne ne suke kan mene suke kan da wa yaquluna laula unzila rai aya kuma suna cewa da an saukar mai aya suna nufin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata aya suke nufi kuma wata aya suke nufi suna nufin irin ayoyi da su suke wato suke suke ba da shawara a nuna masu ta hannun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ayoyi bayyanannu sun gani amma duk da hakan bai ishe su ba Allah Ta wata ala cikin ayoyi da dama ya sanar da mu ire-iren wa'annan abubuwan da suka faɗa wa'ansu lokutan nan sun cikin cewa laula unzira laula laula unzira alaihi aya dama an saukar mai da aya ne ma wata alama da idan mun gani sai mu yadda da cewa Allah ne ya aiko shi sai mu yi imani kaga kai wasu lokutan ina cikin karanta ire-iren waɗannan jari in taka da ake yi da mushrikai akan su yi imani suka fi yin imani son ga cewa kai mu wallahi Allah ya mana ni'ima da girma kai fa imani ba ka san cikin gaskiyar imani ne ba ba a sha wahalar da kai kai imani ba wayannan ga su ga annabin Allah su sai juri akan cewa wannan mutumin mai gaskiya ne kamar da muka faɗa akan yarafal giya yake ni na san abin da yasa nake tambaya ku cewa kafin ya faɗa muku cewa Allah ne ya aiko shi shin ya taɓa yin ƙarya makaryaci ne a tsakanin suka ta bai ba ba makaryaci bai a mutum ne wanda an amince da shi yake to ni na san cewa ba zai zanto ba zai guji yi wa mutane ƙarya ba sa'an nan ya je wa Allah ƙarya sa'an nan ya je wa Allah ƙarya amma duk waɗannan abubuwan bai sa sun yi ne ba sun yi imani ba suka ce laula unzilat alayhi aya unzila alayhi aya Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun yace ba abin da ya hana mu saukar da ayoyi face domin mutanen farko da suka gabace ku sun karyata ayoyinmu laula unzila alayhi ayatun min rabbi dama an saukar an aiko da shi da wata aya daga wajen ubangijinsa yace fa qul innamal ghaibu lillah yace ka sanar da su cewa tunda aya kuke nema ayoyin da kuke nema irin wacce ku ne za ku faɗa ku ne za ku faɗi irin aya Malama suka ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama da ya ga dama da ya roki Allah ya saukar da irin ayan da suke nema aka ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai nema bane domin ya san zai kai ga halakarsu yana daga cikin tausayawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya yasa bai nema ba za ku sana cewa banu Isra'il ba san nema ba da Allah yake idan na saukar ba ku yi imani ba لو azaban عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين zan azabtar da ku azabar da ba taɓa azabtar da kowa ba domin idan Allah ya saukar da aya sa'an idan ka idan ka bi ayoyin alqur'ani ka kalli annabawa da suka gabata ayoyin da aka saukar masu aka zo aka karyata ne ya biyu bayan karyata ayoyin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ranar nan da aka cife shi a kawai har jini yana zubowa daga koshinsa jibril ya sauko ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan wannan shine malakul jibal shine mala'ikar da aka jibintawa al'amuran wato manya-manyan duwatsu na duniya yace ka bashi umarni da abin da kake so akan waɗannan mutane idan kana son ya jawo mafi girman duwatsu da garin yake tsakani ya jawo duwatsun a hallakar da mutanen garin gaba ki daya kai kawai ka bashi umarni yake a'a ni ban san Allah ya hallakar da su domin ina fatan ko da ba su yi imani ba Allah ya fitar da daga cikin zuriyar su wadanda za su kaɗai da Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ne ka fita da'awa ka fita da'awa ba kuɗi kake nima ba annabawan Allah da baki daya sai da Allah ya umarce su da cewa kullu as'alukum alaihi min ajr min ajr ban neman ba ajr ba wai na ce ku biya ni bane ban ce ku biya ni ba ni Allah ne ya aiko ni ina son ku bi Allah ba neman kuɗi ya kai ka ba mutane da suke kwaɗayin su yi imani su shiga aljanna sai suka tara yara da wawayen garin suka ce a jirge shi aka yi ta jibanka aka yi ta jibanka har jini ya zuba ba mala'ika ba kai karan kanka da kana da karfi da zaka kare kanka ne zaka yi zaka kare kanka balle a ce an aiko maka mala'ika a ce a hallakar da su amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a a bar su domin ni ina fatan idan su ba su imani ba ƴaƴansu zurriyarsu za su yi za su yi imani to tunda aya kuke nema fa qul innama al-ghaibu lillah ka sanar da su cewa ghaibu na Allah ne ayoyi ba ni nake saukarwa ba suna hannun Allah Allah idan ya ga dama zai saukar da aya gobe wannan gaibu ne gaibu na Allah ne fantabiru to sai ku je ku yi ta kira fa inni inni ma'akum min al-muntabiri lalle ni ma ina tare da ku a cikin masu ne masu kira dukkan mu da ni da ku mu je mu jira mu ga yadda Allah zai na wa idza azaqna رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما جمعوا وإذا أذقنا الناس رحمة من من من بعد ضراء مكبتهم الله تبارك وتعالى يشتري مثاني إذا مكتانا ومتاني رحمة فان وتكي هذا فشاتي وتوقت الآية لأنه مثلا تعبايا فان وتكي هذا فشاتي idahum idalahum makrun fi ayatina watan sai ka ga suna da makirci cikin ayoyinmu suna da makirci cikin ayoyinmu alimamu sa'adi yace ma nan, suna da makirci cikin ayoyinmu yace ai yas'auna bil batil li yuftinu bihi al haqq suna yunkuri da ɓatanci da ɓarna domin su ɓata gaskiya mutumin nan jiya shi a cikin cuta da damuwa wadda yake kiran Allah Allah yana yaye mai sai kaga ya zama wani kala daban idza lahum makrun fi ayatina yake qul asra'u makra yake sanar da su cewa lalle Allah tabaraka wa yana da sauri shine mafi sauri wajen wajen yin sakayya da masu yin makirci malama suka ce wannan abin da suke yi mala'iku suna rubutawa kuma Allah tabaraka wa zai gaggauta masu sakayya idan lokaci yayi ita inna rusulana yaktubuna ma tanquru lallai ma'aikanmu wato manzanninmu suna rubuta abubuwan da kuke yi na makirci domin haka Allah ta ku wata ara. zai maku sakayya da abin da kuke yi na makirci domin ana menene ana rubutawa na هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم جاءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر الله تبارك وتعالى شيء ta'ala shi yake tafiyar da kuma teku a kan kasa da kuma teku Allah tabaraka wa ta'ala shi yake tafiyar da shi yake dabbara al'amuransu jiragen ruwa duk da nauyinsu ba ta ganin cewa ba sa nutsewa kai a ganinka da izinin wa suke kasancewa a kan ruwa su yi tafiya kuma ba sa nutsewa da izinin wa da izinin Allah wannan ne wannan kadai shine bayani mai gamsarwa duk wani bayani da za ka yi na waye ne waye ne wanda abin nan masana scientist za su yi rangarin duk tasiriya ne duk wayannan bayanin da kake bayarwa dan wane ne ya sanya wannan karfin da shirkin ruwa wanda wane ne Allah abubuwan da kuke kaiwa da kawowa da su a doron kasa yadda kuke tafiya yadda kuke hawan abun hawa kowane kalan abun hawa duk Allah tabaraka wa ta'ala shi da ganin sa ne yake tafiya da hatta idan kuntum fil fulk hatta idan kun kasance cikin jirgi jirgin ruwa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa jarayna bihim bi rihin tayyiba sai ta tafiyar da ku da iska mai kyau iska mai kyau na bugawa jirgin na tafiya tafiya cikin kwanciyar hankali da natsuwa wa farihu biha kuma suka yi farin ciki farin ciki da halin da suke ciki duk da cewa wani hali ne idan ka hau teku idan Allah ya baka dama wata ranka ce ka hauke domin ka ga girman halittar Allah ka san cewa kai a cikin abubuwan da Allah ya halitta kai ba ma lissafin kai ba ambatan ka wallahi dan waje ne wanda idan mutum ya wada ko wallahi sai dai Allah ya Allah ya maido da shi ran tashi alƙiyama sai da wani ikon Allah dole hankalinka ya tashi to idan suka hau teku suka kasance babu guguwa babu bishiyar ruwa baya kadawa hankalinsu a kwance suna cikin farin ciki da walwala akan tafiyar su cikin jirgin ruwan Allah ya ce a tarihun asif sai iska guguwar iska sai ta zo ta kada jirgin wa ja'ahumul maut hakan nan ruwan ya kadu ga guguwar iska ga kaduwar ruwa min kulli makan daga kowane gefe wa zannu annahum uhita bihim sai suka yi zaton cewa an mamaye su an kewaye su daga ko'ina mana mutum idan ya tsinci kansa cikin wani halin da ya riga ya san cewa wannan hallaka kawai me za su yi da'awu Allah mukhlisina lahu da'awu Allah mukhlisina lahu wannan ba ana maganar mushrikai ne ko wanda banda gumakan da suke da shi a Ka'aba kowane mutum ɗaiɗaikun mutane suna da suna da wato kuncin da suke bautawa allolin da nasu ne su kadai amma idan suka shiga cikin wannan halin na kaduwar ruwa da guguwar iska a cikin jirgi a tsakiyar teku da'awullaha mukhlisina za su kira Allah a masu ikhlasi masu kaɗaita Allah ba su kiran wani abu sai Allah a lokacin da suka shiga damuwa suka ga babu mafita la in anjaytana min hadi suna rantsuwa da cewa ya Allah wallahi idan ka kubutar da mu daga wannan wannan dai in dai muka kubuta daga wannan lanakunanna min ash-shakirin mun rantse da Allah za mu kasance daga cikin masu godiya masu godiya a nan ma'ana za mu kadaita Allah shi ta Allah ya ce i'malu ala dawuda shukra godiya da ake aikatawa a aikace ta hanyar kadaita Allah ta hanyar bautawa Allah za mu gode maka ba za mu koma zuwa ga shirka ba kun ga a wannan gabar kaga mushrikan da idan abu ya yi tsanani wa suke kira Allah shi yasa wasu suke ganin kamar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yana da tsanani amma kuma ba ba ba ne gaskiya ne shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab uslubin sa na tsaga gaskiya ne ko mutane ba su san gaskiya mutane ba su san gaskiya duk mutumin da ke faɗin gaskiya mutane ba su san mu'amala shi amma ba mutane domin rashin adalcinsu matuki zalimi idan yana son ya yi mu'amala yana son ya yi mu'amala da wane da zalimi irinsa yana son ya yi mu'amala da wa mai gaskiya amma shi kuma yi sun gaskiya shin Muhammad Abdul Wahab ne ke cewa yake kun ga wayannan mushrikan da Allah ya ba mu labarin su da abu yayi tsanani suka ga suka kalli gaba suka kalli ba suka ga ba ku mafita sai su kira Allah ya Allah ka kubutar da mu za mu daina shirka yake amma mushrikan wannan zamanin idan abu yayi tsanani a lokacin suke kiran koma bayan Allah sai ke cewa shirkan mushrikan wannan zamanin يا الشركة وحي سر مشركة يا بالشغلاني الله يجي فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق بايم قوان قوتا تتوبا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق سيدا سنا سنا ياو أدورا كتا سنا ظالم شي suna neman aikata rashin gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ce ya an nasu inna ma baghyukum ala anfusikum ya ku mutane ku sani fa cewa zaluncin ku akan kawunan ku kuke idan mutum ya yi wa Allah biyayya ya yi wa kansa biyayya da take wa Allah sallah da take yi domin ka domin domin ka bi Allah bai tara wa Allah komai bai tara wa Allah komai nan kamar yadda ya zo cikin hadisi cewa da dukkan mutane gaba ɗaya za su ke kai bari su rewa Allah da yansu a duniyan nan gaba ɗayan mutane da bakake da farare da larabawa da turawa da mutanen amurka su ce dukkan su za su rewa Allah za su kasance zuciyar ya dawo da zuciya zuciyar mutumin da yake shi ne mafi hajirci a cikin su manzo Allah ta sanar yake wannan yin hakan ba zai rage wa Allah komai kimar da sara hakan nan idan dukkan duniya gaba daya aka waye gari aka ce babu babu kafiri babu mushriki babu mashayin giya babu mazinata babu barayi kuka kasance ala ala kan ala asqa qalbi rajulin minkum mutumin da shi ya fi tsoron Allah a cikin kuka baki daya kuka zo kuka haɗe kuka dawo wannan level na tsoron Allah wannan mutumin da shi ya fi kowa tsoron Allah a duniya kan kowa yana tsoron Allah wannan yin hakan ba zai kara wa Allah komai cikin mulkin sa ba dukkan ku ba to ina da ina da kai kai kai shi yasa ka sai shi kadai idan ya bangare ya zaɓi rashin wa Allah biyayya ba zai rage wa Allah ko sa'annan idan mutum Allah ya dakatar da shi zuwa ga Allah biyayya bai kara wa Allah komai cikin mulkin haka ya ayyuhan nas inna ma baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya jin daɗin duniya. nan na lokaci kaɗan na lokaci kaɗan kafin mu mayar da ku zuwa ga Allah thumma ilaina kyau bayan kun gama jin daɗin duniya da wanda ya ji daɗi kenan akwai mutanen da akwai akwai ɗan dogon shi wanda shi bai ji daɗi a duniyan ba kuma zai sha wahala a lahira Allah kare فننبئكم بما كنتم تعملون idan kuka komo a gare mu sai mu sanar da ku abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa a wannan rana kowa za a sanar da shi abubuwan da yake aikatawa kuma babu daman ka karyata ya zo cikin hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yake wa yawma tukallimuna اليوم تكلمنا نكتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرسلهم بما كانوا يعملون أولا رانا الله زي رتباقنا أنا يسوني غافي مغانا كم من تجسوني غافي مغانا كم أفوا سوني غافي مغانا شيئا رانا فلنسا كنا من كرمان ranar fallasa mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wannan ranar idan hannu yace ya Allah da ni ake yin kaza da ni ake yin kaza da ni ake rubuta kaza da ni ake sauka ake sata kaza da ni ake yin kaza in yana son yayi magana kafafuwa sai su fara eh ya Allah sai su fara da abubuwan da hannu suka faɗa sai eh, da ni kafafuwa aka tafi wajen da aka aikata abin da hannu yake bani idanuwa su ce eh da ni aka gani kunnuwa su ce eh da ni aka ciwo da idan mutum ya rasa yadda zai da kansa sai ce sai dinga sai dinga yi da gabobin jikin ka to gabobin jikin sa sai dinga yake yace sai ce an kunna kuntu guda yace eh shi ke nan ku yi tafallata ni ai da ma ina son ina son yi kariya ne domin in kare ku ku ne za ku sha azaba sai dinga yi da kansa domin ya kasa menene ya kasa kare kansa ya kasa yin karya shi yasa duk abin da za ka kalla da idanuwanka ka tambaya shin ya zan ci ranar da idanuwa za su ba da shaida a kaina abubuwan da kake ji da kunnuwanka ka tambayi kanka ya zan ci ranar da kunnuwa za su ba da shaida a kaina abubuwan da za ka taba da hannayenka abubuwan da za ka rubuta akwai abubuwa yanzu kamar yadda na kan faɗi yake a wannan zamanin da muke ciki wannan zamanin ba taɓa yin zamani kamar wannan ba wanda za ka hau social media mutum ya je ya rubuta wani abu na barna kaga mutum bayan mutuwarsa ba a daina menene ba ba a daina yaɗawa ba mutum sai ga ya yi shekara goma a kabarinsa amma kuma abubuwan da ya na barna ana nan ana niri ana yada ana nan ana yada ana nan ana yada mutane suna kan aikata sabon Allah da wannan abin da ya rubuta ana ta yadawa kuma yana kuma committed din sa yana samun sa kamar yadda akwai mutanen da suka bar duniya sun ma fi mutanen da suke da rai sun fi su samun lada hmm. domin abubuwan da suka aikata na alkhairi wadda ke gudana wadda mutane suke amfanuwa da shi domin haka maluma suka ce faɗin Allah Ta tabaraka wa ta'ala thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun suka ce wannan salo ne na gargadi cewa ku tana fi cewa za mu dawo da ku za mu maido da ku zuwa gare sa'annan mu kance ku da abubuwan da kuka yi mutum zai ga kansa zai ga ga littafin sa an rubuta dan masu rubutun nan shi yasa ga mutumin da ya zalunci kansa zai rinka cewa a wannan ranar mali da kita wai wannan wani irin littafi idan haka bai mutum littafin sa sai ga abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake ahsabu Allahu wa nasu Allah yake mun ya su amma su kuma da suka aikata abin sun mere ne sun manta mun kida ya su amma kuma su sun manta idan aka bada kan littafin su ke mai ka da kita ko wannan wani irin littafi la yughadir saghirata wala kabirata illa ahsaha wannan wani irin littafi ne a kyawun da kan karamin abu wanda kan karamin sabon Allah nan da na aita da ta zama manta da shi sai da aka rubuta shi a littafin nan to babu garani babu baka cikin abubuwan da muke aikatawa ana nuni ana rubuta kuma za a baiwa kowa littafin sa on credit ba shi ce komai ba to abin da mutum yake son ya gani a littafin sa ranar tashin alƙiyama littafin da za a bamu ranar tashin alƙiyama shi ne muke wallafawa zaman mu a nan cikin wallafa littafin ne domin shi ma littafin zai ne ne zai kunshe shi da haka duk wani inda za ka je ka zauna maganar da za ka faɗa a aikin da za ka aikata duk wani abin da za ka yi ka daga tunawa cewa sai kana wallafa wani littafin da za a za a haɗa ranar tashin alƙiyama a miƙa maka kaga abubuwan da ka aikata da ake ɗaya a duniya muna roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala a ranar da za a bayyana mutane littafin su Allah ya sa mana daga cikin mutanen da za su karɓi littafin su da Za mu da tsaya ran Allah ta'ala Malam, tambaya ta shi, mai ne hukunci wanda ya tuki kafin mana wadda ba musulmi ba. Eh. Eh. Eh. Hukuncinsa ya yi zalunci ya aikata haramun, kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai mai hukuma idan bai tuba ba. Cutar nan da kai idan hakkinsa ne ka je ka bayar. Idan hakkinsa ne ka je ka bayar. zalunci bai halalta bai halalta akan kowa domin addinin da wannan ai tsarin yahudawa kenan aqidar yahudawa su ba su zaluntar kansu haramun ne su zalunci kawunan su amma halal ne su zalunci wani wanda ba mai ne ba ba ba yahudi ba amma musulmi haramun ne ga musulmi ya tuci wani ya wani ko ya zalunci wani koya musguna wa wani mutum ko kuwa dabba hatta dabba ba dabba idan ka zalunci dabba Allah ba ji banta ba ina ga mutum ina ga mutum domin haka wannan haramun ne idan ka idan ka zalunci mutumin da ba musulmi ba ka neme shi ka ba shi haccinsa wallahu ta'ala a'lam eh hmm. wanda ba musulmi ba shi yake duk da haka wanda ba musulmi ba idan ya ci a bashi shi shine a adal ne wadda ba musulmi ba wadda ya ci zaɓe ba musulmi ba a na haccinsa a baiwa musulmi haramun an ganci wannan a na haccinsa a baiwa musulmi haramun sa'annan ku musulman me kuka sha a lokacin da wanda ba musulmi bai ci ba. yawancin lokuta yawancin lokuta ai kamar kefi kefi kefi ne ko koina ba ta wurin kai da rashin biyayya da shugabanni ya kai mu ba yin hakura da hakan tsawon shekara hudu masu yawa mai wakiltar ku baya zuwa makaranta haka suka zaɓa don haka idan kafiri ya ci a bashi wannan shi ne wannan shine adalci amma in akwai yanayin da za a yi wannan ba ka da wancan microphone ba ne maslaha za ta iya yin iftibalin a yi wannan amma rashin adalcin kafiri mu ba da kafir ba ba da kafirai muke koyi ba kuskuren da muke yi wasu lokutan gina ai su ma suna mana zalunci kaza kaza a amma kai ai Allah ya umarce ka da kai ne adalci adalcin nan kuma babu bambanci tsakanin wa da wa babu bambanci tsakanin musulmi da wanda babu musulmi ba adalci wajibi ne shi yasa ai kullum mu ba fitikan da muke yi cewa mu muna son musulmi ne ya shugabance mu musamman a inda mu ne muka fi ne muka bi yawa domin ba domin ba mu son su shugabanci bane a domin mu mun san su babu adalci cikin duk sanari din su ne mu kuma ibada ce yin adalci wajibi ne akan musulmi idan yi shugabanci bai yi adalci ba mun san Allah ba zai barci ba amma su ba su san wani abu sunan shi adalci ba shi ya samu ya samu dama a wani waje to kafin ya bar wajen to sai ya san wani barna ya yi wa musulmai da musulmi saɓanin musulmi musulman ma kamar yadda na faɗa kwanakin ba za ka ga yusari'u da fiye gaggawan masu su je su faranta masu jiki gaggawan su je su yi da din din zuke don suna ganin idan ba su yi wannan ba kaman ba za su ci zaɓe ba da makamancin haka amma wannan election din nan na 2023 Allah ya sa mun koyi darasi a ciki na'am ana wanda yake assalamu alaikum malam shi malam kai magana a kan yanka ya al'amarin yake sun kace wani malami ya yake zai sanya ka amma ka yanka kaza na raba makashin almajirai wannan shi ma mutum zai sharadi ne na addu'a in yake ka yanka kazan nan kuma ya zanto kazan nan dai za a yanka ba za ka yi sadaka da fiye wata misali a masallaci alwala ba misali ba za ka yi sadaka da abinci ba misali kukin da za a ciyo kazan ba za ka yi sadaka da shi ba a kazan dai to in dai ya zama haka to akwai alama mai ne alamun tambaya amma idan min babin ka yi sadaka domin sadaka yana aiki ne mai kyau aiko kuma yana daga cikin ayyuka duk wani aiki mai kyau ana yin tawassuli da shi wajen mai wajen addu'a kana da bukata gaban Allah sai ka je ka yi sadaka sai ka zo ka daga hannu ka ce ya Allah ina roƙonka ina tawassuli da wannan aiki mai kyau da nayi na sadakan naira hamsin ya Allah ka biya min bukata ta a'a kana son neman bukata wajen Allah ka yi alwala ka yi raka'a biyu sallah na daga cikin kyawawan ayyuka da ake neman kusanci zuwa ga Allah ya Allah ina tawassali da wannan aiki mai kyau duk wannan abubuwan za a yi amma duk lokacin da aka ce kaza ko kuwa a'a rago mai launi kaza ko kuma a'a kaza da kaza da kaza da kaza din nan yawanci mafi mafi wato yawa casa'in da tara da dubu tara abinda aljan suka ba da sharaɗin za a yi kenan domin haka sai mutum ya fushi wannan na'am sa'an nan mutum ya tarbiyyatar da kansa akan yin addu'a ba wai an ce laifi bane ka ce a taimaka man da addu'a ba a mun addu'a ba babu laifi a magana mafi inganci babu laifi ka ce ka ce wa wani ya maka addu'a ce da Allah ina da wata bukata ta a sanya ni cikin addu'a wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci amma kuma wannan bai nufin cewa kai ka je ka ce ai ka bada contract din addu'a ka je kai tabbaci ana son kai da kake da damuwan kayi kuka ga Allah ka roƙi Allah da kanka sa'annan wannan bai hana ka ce wani ya maka addu'a ba amma akwai mutanen da suka mayar da hawa ai sai ka san nawa nake kashewa malamai suke mun addu'a kuwa haka alfahari mutum yake amma shi bai yi addu'a ba shi baya addu'a yana dogaro ne ga addu'an da kuma mafi yawan lokuta wayannan mutanen da ake baiwa kuɗi sai addu'an nan bayan addu'an suke yi ba mafi yawan lokuta wani bambantawa wani shekara wani attajiri a haramin makka muka haɗu mazaunin kaduna ya ce min malam ya ce akwai abin mamaki tare da mutanen nan ya ce alajiwa ne wanda idan na faɗi sunan shi a nan a Najeriya ɗin kowa ya san shi na ba shi shawara ya ce min alaji kai kana bani mamaki kai ba ka da malamai kike to ban mene da amfanin malamai ban kike dubi da malamai waɗanda idan idan sallah na rude a sallah za su ban fatawa ko kuwa nake neman hukuncin zakka za su mun ita a malamai dai ita a ni ne wanda dare nake ita a wanda daren nan ni ko ba zan biya ba shi kenan sai ka je ita wahalar da kai yace malam wa'ansu wa'ansu malamai ne suka taso ya ambato min sunayen mutane ne da na sani daga Jos suka tafi har Kaduna suka je suka wa alhajin nan sallama a ah, lafiya mun gan ku kun zo lafiya zuwa ina suka ce ai wajen ka muka zo alhaji bai invite mu zuwa ba me kuka zo yi suka ce mun zo maka addu'a ka <laughs> san wai su daga cikin bidiyoyin nan sanadiyar su lokuta yunwa ne idan mutum ya je yunwa yunwa ya buge shi yunwa ya buge shi ya rasa mafita shi yasa za ga wani kai bai da alaka da ilimi da malanta kai ka sani bai da alaka da zalittaka amma dare ɗaya rana ɗaya zai daga an ce ya zama malami yunwa yake zama da wani mutane da haka shi yasa wai da yawa daga cikin bidiyoyin nan wallahi da yawa daga cikin bidiyoyin nan idan mutum ya samu abin yi aka aka aka aka samar mai abin yi aka bashi albashi ne to sa'an nan wasu lokutan akwai laifin mu a cikin ma Sai laifin ma a ciki mutum yana karantar da yara Qur'ani kudin laraba ma ba za a bayar ba sai ga mutum wata uku wata shida ba a tura kudin kudin nan ba wata wani dan karamin abu ne ba a bayar ba naira ɗari naira hamsin naira talatin ba dole ya yi mafarkin cewa aljan suna bin ka ba kai ma sai hana ta su ne su shi da abinci da zai kyafi suka ce mun zo mu maka addu'a sai ce eh, to to sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa ce babban mutum ne ba koran su zai yi ba yake na kai su gida suka sauka nake so yaushe za a yi addu'an kuwa suka ce cikin dare yake to shi kenan aka ba su abinci aka ba su masauki suka ci abinci suka huta take cikin dare za ta yi addu'a yake asar makalla ni na tafi sallar asuba waɗanda suka yi tafiya kenan daga wani gari zuwa wani gari suka zo yin asuwa, suka zo yin asuwa amma shi wannan shi ya dace su sallar asuwa. sun yi tattaran baccin su ne to irin wannan zai ga mutum yana alfahari ai malamai ai malamai suna mai asuwa. wa yake maka suna maka asuwa? kwatankwacin kwatankwacin mutumin da yake jin ciwon kai ne sai ya siyo panadol sai mana ji kai ciwon kan nan ya matsa wanda Allah ka sha mun faradal din nan kasar malami zai kwashi takalmin takalmin da ya ce ya yake kai wannan malamin ya fara samun matsala Ya ni nake jin ciwon kai da ciwon panadol amma kuma da ciwon makwabcina ciwon kan nan da aka ka sha mun ya biyu ni kuma ni nake jin ciwon kai shi ne yana daidai da dogaro da addu'an wani a lokacin da kai ne kake da mai laraba suke cewa laisa tistakla kal mustajara mutumin da matar da mijinta ne ya rasu in ba ta yin ba ta ba ta ihu tana kuka tana kara sosai tana kada murya idan kuka zo kuka ganta tana kuka tun tun koyar da kai hawa yana kararowa hawayen nan daga ina suke hidowa? zafi take ci na wannan rashin kukar da take yi ba za ka kwatanta kukar da kukar wacce an dau hayanta ba ta san larawa suna da wata al'ada a da idan aka yi rasuwa aibi ne a ce an yi rasuwa a gidanku ku ɗan gidan ne kawai kuka yi kuka wannan ai aibi ne a zamanin jahiliya to akwai mutane professional crier za ki a biya su mata ita ba ta da alaƙa da wanda ya rasu ba ka sani shi ba ba ita kawai za a biya ta ne iya yawan cajin ku iya yawan kuka da za ta yi sai ta zo tana shi tana wayo Allah tana kuka tana kada murya Shi ne laraba suka ce wancan da masu kukan nan da aka biya su ɗin nan ba za a haɗa kukan su kukan su na kuɗi da aka biya su ne ba za a haɗa kukan su da kukan wacce take jin ciwon rashin hakan nan kai ne kake da bukata a gaban Allah kai ke neman Allah ka biya min wannan bukatar ya Allah ka yaye min wannan damuwa amma ka je kace wanda shi ba damuwarsa ba shi ne kake ganin zai je ya dinga wahalar da kansa yana neman a ɗauke wannan damuwa kaga kai ka fi cancanta ka nemi wannan abin da kanka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala nan ba abu ne mai kyau ba mutum ya zato bai da bai da zai yi addu'a a rayuwarsa ba abu ne a wata sifa ta mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu masu roƙonsa Allah tabaraka wa ta'ala yawan kiransa da yake yawan so da yake maka sabanin mutane mutumin da yake roƙon ka kuɗi ko kai biloniya ne mutumin da kullum ya roƙe ka kullum ya roƙe ka idan ka hango shi a kake ji ka ga wannan marokin kenan ya kawo dan kai mutum ne amma shi Allah Allah ta tabaraka wa ta'ala zai gajiya da baka ba zai taba gaji ba Tafkar arziki yake wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala bai bushewa bai karewa Allah yana son ya ji muryarka kai ke kiran Allah da kanka domin haka ya kamata mutum ya fahimci wannan nan ya nisanci duk wani abin da ah, babin neman addu'a zai iya sa ya je hada cikin wato matsala cikin abubuwan da shari'a sai mana gargadi a kansu za mu dasa aya nan bi'in Allah tabaraka wa ala abubuwan da muka fara wanda suka dace littafin Allah da sunna maki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa nan baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ala ya arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa ya Allah ka gafarta wa mamatanmu gafarta wa iyayenmu ya Allah ka gafarta wa iyayenmu abokananmu abokanan mu. waɗanda suka riga mu koma zuwa gari ka malamanmu ƴan uwanmu maza da mata ya Allah ka gafarta musu ka kai haske su ya Allah ka sa mu cika da imani idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu gabaci ɗaya na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cikin ni'marsa da karfin ikonsa yadda yake ba mu daman halartowa wannan waje domin karanta littafinsa da kuma fahimtar littafinsa muna roƙon sai hada fuskokin da cikin jannatin firdausi ala hada subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa